na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh السيد muhammad bin muhammad bin عبد الله المراقشي ya rubuta ko ya tattara idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun yi magana dangane da sallan juma'a da abin da ya shafi ranar juma'a a yau kuma insha Allahu ta'ala ko da yake bayan wannan mun yi magana kan abin da ya shafi idi da kuma addu'an da manzo Allah ya bayar ko wanda yake yi idan guguwa ko hadiri ko iska ta taso tana kaɗa, ina fata mutane sun yi kokari sun kiyaye addu'a, ko kuma sun haddace addu'a a yau insha Allahu ta'ala a darasin mu na ashirin da takwas a wannan littafi za mu tashi daga sabon babi mai suna azzaka babin da zai yi magana akan zakka kowa ya sani zakka tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kallafa ga kowane musulmi da ya aiwatar sai dai kuma ba ya kowane musulmi ne aka ce dole dole ya yi zakka ba sai wanda yake da hali shi yasa aka zo ana maganan sharuɗa to akwai hali a ciki kamar yadda yake aikin haji in aka zo za a yi maganan sharuɗa akwai azzaduwar rahila sai idan mutum ya samu guzuri ya samu abin hawa kamar waɗanda suke kusa da wurin kenan amma waɗanda suke nesa to su sai sun samu kuɗi idan mutum yana da kuɗi shine zai je kaga hali kenan mutumin da yake cikin talauci ko baya da ki wannan ba kallafa masa ba to haka ma zakka sai kana da hali sai ka mallaki ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata cewa ayi zakka a cikin su hadisin mu na farko hadisi na 187 ana abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ليس في حق ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أو ثقل وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون كنف أواق صدقة أواق أواق Wani hadisi an karɓo ne daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ki kare yadda da shi shi ma mun sha yin bayani a kansa yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu zaidin kudiri ya ce lalle annabin Allah ya ce kusa mafiya yawan hadisi za ku jana ce annan nabiya ko samitun nabiya na ji annabi ya ce idan aka ce annabi ya ce wannan bai kwace masa matsayinsa na manzanci ba annabi ne manzo ne manzo ne annabi ne saboda haka idan ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka ce manzon allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk ɗaya ne in ka ce annabi Muhammad tamkar ka ce manzon Allah Muhammad ne in ka ce manzon Allah Muhammad tamkar ka ce annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa